This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro mu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Hawo Sharif da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren yau Talata 19 ga watan Maris na shekarar 2024. a cikin shirin za a ji cewa 'yan kasar jamhuriyar nijar mazauna jihar nejan najeriya sun bayyana rashin jin daɗinsu akan matakin kin buɗe iyakokin nijar haka kuma za a yi cewa amurka ba ta yanke hukunci ko shawara kan janyewa ko barin sojojinta a nijar ba duk da umarnin janyewa da sojojin nijar suka bata sai kuma shirin allah ɗaya gari banban drama ta gaba za ta mana. albarkacin watan ramadan mai alfarma za mu ji karatun alkur'ani daga yara manyan gobe amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa hawa Sharif. A ranar talatan nan ne sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Rasha ta sha iya wuya a yakin da shugaba Vladimir Putin ke yi a Ukraine a yayin wani taron kasashe sama da hamsin a Jamus da Amurkan ke jagoranta da nufin daidaita kokarin da suke yi na marawa Ukraine baya. Da yake bude wani rukunin tuntuɓa kan batun samar da kariya ga Ukraine. austin ya ce dakarun ukraine na fuskantar yanayi mai tsanani da gagarumin gumurzu inda su kuma farar hula ke nuna juriya ga lugudan makamai masu linzami na rasha da jiragen iran marasa matuki ya ce ukraine ba za ta ja da baya ba haka ma amurka don haka sakon mu a bayyane yake a yau amurka ba za ta bari ukraine ta sha kasa ba wannan haɗin gwiwa ba zai bar ukraine ta faɗi ba haka sauran ƙasashen duniya su ma ba za su bar ukraine ɗin ta faɗi ba austin ya kuma yi karin haske akan sabbin tallafi daga kasashen czech republic jamus faransa denmark da sweden a wannan makon ne ake sa ran sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai ziyara kasashen saudiya da masar domin tattaunawa kan abin da ya ce zai mai da hankali ga neman tsagaita wuta a gaza sakin mutanen da mayakan hamas suka yi garkuwa da su da kuma tsara yadda za a farfado da gaza a bayan yakin da yake magana a yau talata yayin wata ziyara da ya kai philippines blinken ya shaida manema labarai cewa akwai bukatar da ke da akwai na samar da shiri a ƙasa na yadda za a tunkari sha'anin gudanar da gwamnati da tsaro da taimakon jin kai da kuma sake gina gaza blinken ya kara da cewa amurka ta gamsar da isra'ila game da mahimmancin samar da shirin tare da bayyana fatar ganin rikicin zai kawo karshe a nan ba da jimawa ba a yau talata ne sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sha alwashin cewa amurka za ta kare kasar philippines a yayin da 'yar tsama ke karuwa tsakaninta da china dangane da rikicin kan iyaka a kudancin kogin china blinken ya bayyana shan alwashin ne jim kaɗan bayan isarsa birnin manila domin tattaunawa da ministan harkokin wajen philippines enrique manalo ya ce amurka za ta tsaya ma philippines da karfafan ginshikan kariyarta da suka hada da daɗaɗɗiyar jejeniyar kare juna wato jejeniyar shekarar 1951 wadda ta kulle yarjejeniyar cewa kowace ƙasa za ta kare 'yar uwarta a yayin yaƙi china dai ta yi babakere da kusan ɗaukakin kogin na kudancin china da ta yi watsi da korafe-korafen makwabtan kasashe da suka hada da philippines taiwan da vietnam ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar ƙididdiga ta najeriya nbs ta ce daga watan jiya na fabrairu farashin kayayyaki a najeriya ya yi tashin gorin zabi da ya cilla zuwa kashi 31.70 daga cikin 100 lamarin da ya nuna ƙari idan aka kwatanta da alƙalman baya na kashi da 90 daga cikin 100 inda a bara daidai wannan lokaci a watan fabrairu farashin ya karu da kashi da 79 daga cikin 100 lamarin da ya sa talakawan najeriya suka tsinci kansu a cikin wani matsanancin yanayi mai firgitarwa mai taimakawa shugaban najeriya ahmad tinubu kan yada labarai abdulaziz abdulaziz ya ce domin saman mafita daga kuncin da 'yan kasar suka tsinci kansu ne ya sa shugaban kasar ya gana da shugabannin kasashe masu arziki domin ganin sun zo sun zuba jari a najeriya gwamnatin somalia ta ce wani sabon farmakin soji a kan al-shabab ya kashe kusan mayakan al-shabab din su 40 a yankin shabel cikin wata sanarwa da ma'aikata yada labarai al'adu da yawon bude ido gwamnatin ta ce rundunar sojin kasar da abokan hulɗa daga ƙasashen waje suka gudanar da aikin lamarin da ya haifar da kai hare-hare ta sama tare da ƙasashen da ke marawa dakarun na samaliya baya hare-haren sun faru ne a ƙauyukan baldoska da bagdad mai kimanin nisa kilomita 30 daga arewacin mogadishu sanarwar bata faɗi takamaiman lokacin da aka kai hare-haren ba to amma majiya daga cikin gida ta ce hare-haren sun afku ne a yammacin litinin. Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tun bayan zan yi takunkumai har na rufe iyakokin Nijar da Najeriya da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta yi. Har yanzu Nijar ba ta tanka ba. kuma iyakokinta na ci gaba da kasancewa a rufe. Lamarin ya sa 'yan ƙasar Nijar mazauna jihar Nijar Najeriya suka nuna rashin jin daɗinsu kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Mustapha Nasiru Batsari. 'Yan ƙasar jamhuriyar Nijar mazauna jihar Nijar Najeriya sun bayyana rashin jin daɗinsu su akan matakin da shugaban mulkin soja na Nijar General Abdulrahman Chani ya ɗauka na ƙin buɗe bodar ƙasar ta Nijar da Najeriya bayan da ƙungiyar ECOWAS ta janye duk wani takunkumi da aka sanyawa ƙasar ta Nijar. A wani taron manema labarai Amina shugaban ƙungiyar ta 'yan ƙasar Nijar a jihar Niger Alhaji Ɗanladi Ali ya ce tun farko suna cike da murna. saboda janyewa ƙasarsu ta Nijar wannan takunkumi da ya jefa dubban talakawa cikin mawuyacin hali. Amma kuma sai murna take neman komawa ciki akan wannan mataki da sojojin ƙasar ta Nijar suka ɗauka. A saboda haka ma, Alhaji Ɗanladi Ali ya ce a madadin 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a jihar Nijar Najeriya. suna kira da babban murya ga sojojin da ke rike da madafun iko a jamhuriyar ta Nijar da su hanzarta buɗe boda domin talakawa su samu sa'ida. Shi shugaban ƙasa namu na Nijar Cani ya rufe boda ya ce shi bai da wannan hukuncin da ECOWAS ba ta yi gaskiya ba mu ji daɗin wannan bayanin da muka samu labari ba. Kiran da muke akan shi ne ya duba ya ga mu da muke zama a waje. sauƙi ne ya riga zo mana kuma 'yan magana suna cewa ta leko ta koma gaskiya mu mu ji daɗin wannan ba. da shi ma dai mataimakin shugaban kungiyar ta 'yan Nijar a jihar Niger Alhaji Aliyu Halidu ya ce suna yi ma kungiyar ta ECOWAS godiya akan cire takunkumi ga Nijar ɗin To amma kuma suna roƙon sojojin na Nijar da su dubi bayan Allah da idan rahama. Muna son mu yi ma shi ECOWAS godiya tukuna ya suka duba wannan abu suka bude boda kuma kira ne muna kira don Allah mu ma a Nijar ya kamata su ma su duba su bude boda. Because wannan boda rufe shi gaskiya ko mu ma da kanmu mutane Nijar wani muna zama a Najeriya abu yana dame mu sosai. Because mutane mu yanzu tafiyansu gaskiya abun dai ba sauki. Sai dai a gefe guda ko kuma shugaban kungiyar ta 'yan Nijar a nan jihar Niger Alhaji Ɗanladi Ali ya ce suna goyon bayan hukumomin sojan Nijar akan matakin katse hulɗa ta soja a tsakanin Nijar ɗin da ƙasar Amurka. A cewarsu a yanzu Nijar ba ta buƙatar duk wani tallafin soja a tsakaninsu da wasu ƙasashen turawa. Tuntuni ya kamata a ce kawai asalin sojojin Nijar su tsare Nijar. Ba lalle ba a kawo sojoji wanda za a ce su za su tsare Nijar kaga abun bai ba. Da dama daga cikin 'yan Nijar ɗin da muka zanta da su a Najeriya. sun yi fatar ganin matsalolin shugabanci da ƙasar ta shiga a yanzu sun zama tarihi nan gaba kaɗan Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gai da Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar ɗin, inda har yanzu Amurka ba ta yanke shawarar ci gaba da kasancewar sojojinta a Nijar ɗin ba. Duk da sanarwar da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta fitar na cewa ta ka ƙarshen yarjejeniyar da ta ba da damar kasancewar sojojin Amurka don ayyukan yaƙi da ta'addanci. Ga fassarar rahoton Jill Saldin daga zarawa aminu fage kwanaki bayan da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta sanar da yanke hulɗar soji da Amurka. Har yanzu akwai sojojin Amurka dubu ɗaya da wasu dakarun ƙasar ba su fice daga jamhuriyar ta Nijar ba. We are working through diplomatic channels to seek clarification. Muna aiki ta hanyoyin diplomasiya don neman ƙarin haske. Mataimakiyar sakatariyar yada labarai ta Pentagon Sabrina Sin ta ce, I don't have a time frame of any withdrawal of forces. bani da masaniya kan lokacin da za a janye sojojin sin ta ce duk da sanarwar da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta yi cewa an soke yarjejeniyar da ke ba sojojin amurka damar yin aiki a nijar har yanzu jami'an amurka ba su samu wani takaitaccen wa'adi na barin ƙasar ba muna son ganin haɗin gwiwar mu ya ci gaba idan akwai damar yin hakan bidant Patel na ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce ana gudanar da tattaunawar ce da ofishin jakadancin amurka kuma washington ta yi imanin cewa tana da kwakwarar hujja our security partnership with West African partners are mutually beneficial and are intended to achieve. Muna cin moriyar uh, juna akan abubuwan da muke da su na tsaro da abokan mu na Afirka ta Yamma. kuma niyyar ita ce don cimma abin da muka yi imani tare da su wajen daƙile yawan ayyukan ta'addanci da samar da yanayi mai kyau ga ci gaban tattalin arziki da zamantakewa. Dakarun Amurka a Nijar sun kasance cikin shirin kota kwana tare da dakatar da duk wasu ayyukan yaƙi da ta'addanci tun bayan juyin mulkin da aka yi a watan Yulin da ya gabata. sai dai jami'an leƙen asirin amurka sun ƙara nuna damuwa kan yadda ƙungiyoyin ta'addanci masu alaƙa da alƙa'ida da isis ke ƙaruwa lamarin da ke ƙara yin barazana ga yankin sahel da ma sauran wuraren jami'ai kuma sun nuna damuwarsu kan cewa idan amurka ta bar ƙasar za ta buɗe ƙofa ga abokan adawarta kamar rasha da iran su shiga ciki damuwar da ke nuna cewa sun nuna wa jami'an mulkin sojin yayin tattaunawar da aka yi a baya-bayan nan kuma mai yiwuwa ne hakan ya haifar da kura amurka daga kasar sakon da fadar white house ta fitar duk da haka shine cewa har yanzu akwai sauran fatan ci gaba da haɗin gwiwar muna ci gaba da tuntubar su Idan ya zama wajibi sai sojojin Amurka sun fice daga Nijar. Jami'an Pentagon sun ce akwai sauran zaɓi. Ko da yake wasu jami'an na fargaban sauran wuraren ba za su dace da ayyukan daƙile barazanar ayyukan ta'addanci ba. Madala, To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za iya samun mu a tashar yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa.com ko kuma shafukan kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Wani gari wani gari eh. wani garin da ake kurba manya na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manya na zalla madalla jama'a ma sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na Allah ɗaya gari bamban. A wannan makon, shirin yaya da zango ne a birnin Paris na ƙasar Faransa, inda za a ji ƙalubalen da ɗalibai da ke zuwa karatu a ƙasashen waje daga ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya da Nijar ke fuskanta. Sai mutum ya yi ɗaurayar allo, wato kusan da abin da aka koya a can gida idan aka zo turai sai a ga karatun gida ya bar mu a baya karatun nan sai an ƙara hazaƙa sosai da sosai gaskiya a wannan sai suke nuna min kamar ma ban yi masters a baya ba saboda yanayin canjin da kuma yanayin ci gaban da na gani To za a kuma ji alfano da ke tattare da karatu a turai da kuma abin da mai burin son zuwa turan karatun ya kamata ya sani. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramatu garba baba. To a kowace shekara dubban ɗalibai daga ƙasashen Afirka ne ke zuwa turai don neman ilimi inda suke kashe miliyoyin daloli don cimma buri. Sunana Muhammadu Rabiu Sahal, ni haifaffen Bauchi ne, na samu tallafi na hukumar Peter da fasaha ta najeriya don na zo na yi karatu na digiri na uku a nan university paris Saclay da ke france aspect ɗin da na zo aiki a kai shine aspect na tarin fika sunana yusuf shaibu ni mutumin kaduna ne yana karantar ilimi na big data na sama na'ura tunanin ɗan adam sunana mubarak mahmud kuma yanzu na gama wato karatun digiri na digirgir digiri na uku kenan phd kuma na karanci bangaren agriculture wato harkar noma da kuma ecology sunana ibrahim buba ni mutumin garin guri ne a jihar yobe arewacin najeriya na zo karatun digiri na uku a nan kasar faransa to malaman da ke da burin kawo gagarumar sauyi a fannoni daban-daban da ake fuskantar matsaloli da ke hana ci gaba a kasashen afirka da dama. masu mora ko ba wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man zai. bambancin al'adu ko yare da kuma uwa uba tsarin karatu a turai ya sha bamban da na kasashenmu na afirka a gaskiya babu haɗi saboda makarantar da na yi na farko na yi makaranta ne a najeriya digiri na na biyu kuma masters kenan na yi ne a kasar sudan so a yanzu ina sake yin abin da suke ce ma master na biyu wanda daga shi za a fara doctorate kenan gaskiya a wannan sai suke nuna min kamar ma ban yi masters a baya ba saboda yanayin canjin da kuma yanayin ci gaban da na gani wanda shi ne ya sa ya tado min da tsohon ah, burina na rayuwa na cewa kai lalle ya kamata mu san abin da muka sani saboda mu sanar da shi sai dai duk da haka karatu a turai dai na buɗe ƙofofi na samar da abubuwan ci gaba misali ga dr mubarak da ya riga ya kammala karatun digirin digirgir a fannin noma ya ce burinsa ya shawo kan barazanar da yunwa ke yi wa rayuwar jama'a a afirka na yi aiki akan abubuwa da yawa amma ɗaya daga ciki shine ta yaya shuka da muke da ita za ta dinga ɗaukan taki daga cikin iska wannan sabon abu ne wanda babu shi kuma muhimmancin shi shine na farko mu a afirka zai taimaka mana domin ba mu da isasshen taki to idan aka ce muna da wani ilimi da shukokinmu za su ɗau takin daga iska to an rage wa masu noma kashe kuɗi sannan kuma wannan zai taimaka wajen samar da tsaro na abinci wato food security mu can ba mu da taki nan kuma suna da shi da yawa to yana samun musu da illa na farko in sun zuba yana tafiya ƙasa sai je lallata ruwan sha akwai cutuka da yake sawa har da kansa sannan kuma akwai wani wani iska da yake fitarwa wanda ke haddasa dumama yanayi to mun gano hanyoyin da za mu rage wannan yana daga cikin abin da na koya wannan abu zan kai shi najeriya domin idan ban kai shi najeriya ba na cuci kai na cuci najeriya ni yanzu already ma na fito da hanya da zan je na kai domin na fara magana da wasu mutane wanda za mu je mu aiki tare da su kuma na tabbata za a yi amfani da shi mutane su amfana. Duk da kalubalen da ake fuskanta a gida da cewa ɗalibai kamar ire-iren ku da suka gama samun ilimin su a turai ba sa son koma gida dalili kuwa ba sa iya cimma burinsu gara su zauna inda suka san cewa za su samu biya bukata. Ni ma din ba komawa zan ba ba wai ba zan koma ba permanently zan koma Najeriya amma ba yanzu ba abin da nake so shine akwai abuwa da yawa da nake son na ƙara koya a nan wanda na tabbatar da cewa idan na koma najeriya kamar na kashe wannan wato daman da nake da ita ne so ina son na ƙara koyan wasu abubuwa sannan kuma zan koma najeriya daga baya amma a lokacin da nake zama a nan ina son na yi amfani da damar na dinga kai wato ilimin mukan ko kuma abin na kira collaboration mm-hmm. tsakanin institutes abubuwan haɗin gwiwa tsakanin institutes da muke da su a nan mm-hmm. da kuma gidanmu Najeriya ko Nijar ko Africa duka in general. To matsalar wutar lantarki da makamashi dai da daɗaɗɗiyar matsala ce a Najeriya. Sunana Ibrahim Buba na kware a ɓangaren da ya shafi Uh, harkar renewable energy da kuma harkar uh, thermal transport da electronic transport. albarkacin karo karatu mai zurfi a faransa yanzu ya so mu nazarin tunkarar wannan matsalar gadan-gadan. waɗannan abubuwa ne da suke da amfani a kan harkar uh, yadda da yi amfani da uh, energy a guri kaɗan na tsawon lokaci misali kamar yadda batar mu ke mutuwa yawanci a waya ta za a iya inganta sai zama an aka yi caji zai iya sati wannan zai taimaka mutanen da suke ƙauye zai taimaka wa ma'aikatan tsaro zai taimakawa a inda falwaya ba ta zuwa wato mutanen da ba za su samu wutar lantarki ba ta hanyar grid. Fita dai neman ilimi a kasashen waje ba wani sabon abu ba ne a ƙasa kamar Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa matsaloli kamar tafiyar hawainiya da ilimi ke yi a akasarin jami'o'i da kuma rashin aikin yi bayan an kammala karatun sun taka rawa ainun a ɗaga alkalman ɗaliban da ke fita ƙasashen waje neman ilimi a kowace shekara. To amma me ya kamata mai burin zuwa turai neman ilimin ya sani? Ga shawara daga bakin malaman. gaskiya yawanci yin mutum ya fito daga najeriya a experience dina da kuma experience ɗin wanda muke tattauna da su shine sai mutum ya yi ɗaurayar allo wato kusan da abin da aka koya a can gida idan aka zo turai sai a ga karatun gida ya bar mu a baya karatun nan sai an kara hazaƙa sosai da sosai ba sa wasa ba sa wasa ko kaɗan komai ana yinsa da inganci da gaske yadda kai da ka zo nema za ka samu da abin da kake so da amsar da kake da ita za a baka kuma babu ruwansu da wai abin zai ɗau lokaci ko mun ɗaukan lokacin za su iya haƙuri su tabbatar kan cewa ɗalibi ya gane sannan a je na gaba sannan a je na gaba gaskiya abin da ya kamata ga matasa ya kamata ne a ce su rike ilimin da gaske in sun shirya karatun su ya zama dai cewa sun shirya karatun ne ba wai kawai a gama a samu aiki ba a san me aka karanta din shine na farko na biyu kuma ya kasance matasan sun waye da kalan fagen ilimi na zamani wanda yake an koyar da kai a makaranta in ka koma gida akwai kafofi daban-daban wanda za ka ƙara ilimi ka zai buɗe kin ga kenan ko da ka zo ka tsinci kanka a kalan wannan wuri already daman ka riga ka san cewa an riga an maka nisa to in ka zo canjin ba za ka samu irin culture shock ba ta wannan fannin ilimin kamar mu sai da muka zo muka ga canza da na tunanin za mu zo za mu ji daɗin karatun amma yanzu kawai sai ya zama ma ba mu da lokaci kullum muna makaranta madalla to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga birnin Paris na kasar Faransa. gai da ramata garba albarkacin watan ramadan ga karatun alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkat sunana fa'imatu abubakar ɗaliba a makan ashabul kafi rakin kamaru ya hunde birkiteri zan karanta muku alkur'ani mai girma daidai da ya sawa a uzu billahi mina shaidanin raji bismillahir rahmanin rai aliflamin allahu la ilaha illahu walhayyul kayyum nazzala zola alai ka likita ba lima bai na ya dai wa أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يعفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء Huwalladi yusawiru kun fil arhami kaifa yasha La ilaha illa huwa la azizu la haki anzara alaikali likitaba minhu hu? mukamatun ya tummu kama tun hunna umu likita biyu wa uhuru tasha biya fa malladhi na fi kulu bihi muzaigu fa ya ma tasha biya butinga ali fitina butinga tawili wa maya alamu tawilaku. Warra su na fili ilimi da Kulu na amana kullum min in di rabbi na, illa ulula albasa. Sadaƙa lau Allahu akbar. Yanzu kuma sai shirin wa na ƙarshe labarai amma faɗaɗa it ce. a ranar talata nan ne sakataren ma'aikatar tsaron amurka lloyd austin ya ce rasha ta sha iya wuya a yakin da shugaba vladimir putin ke yi a ukraine a yayin wani taron kasashe sama da hamsin a jamus da amurkan ke jagoranta da nufin daidaita kokarin da suke yi na marawa ukraine baya a wannan makon ne ake sa ran sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai ziyara kasashen saudiya da masar domin tattaunawa kan abin da ya ce zai mai da hankali ga neman tsagaita wuta a gaza sakin mutanen da mayakan hamas suka yi garkuwa da su da kuma tsara yadda za a farfado da gaza a bayan yakin a yau talata ne sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sha alwashin cewa amurka za ta kare kasar philippines a yayin da 'yar tsama ke karuwa tsakaninta da china dangane da rikicin kan iyaka a kudancin kogin china blinken ya bayyana shan alwashin ne jim kaɗan bayan isarsa birnin manila domin tattaunawa da ministan harkokin wajen philippines enrique manalo hukumar ƙididdiga ta najeriya nbs ta ce daga watan jiya na fabrairu farashin kayayyaki a najeriya ya yi tashin gorin zabi da ya cilla zuwa kashi 31.70 daga cikin 100 lamarin da ya nuna ƙari idan aka kwatanta da alƙalman baya na kashi 29 gwamnatin somalia ta ce wani sabon farmakin soji a kan al-shabab ya kashe kusan mayakan al-shabab ɗin su 40 a yankin shabelle cikin wata sanarwa da ma'aikata yada labarai al'adu da yawon buɗe ido gwamnatin ta ce rundunar sojin kasar da abokan hulɗa daga kasashen waje suka gudanar da aikin to masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan allah ya yarda za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa.com har ma da shafinmu na facebook yanzu a madadin hawa shari'ar da ta na kawo muku shirye-shiryenmu na yau sai fiona nan dudu wadda ta haɗa tare da bada umarni da ma injiniyanmu na yau nisar fil hashin gumil ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum